أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 27 ga watan biyar shekara ta 1437 hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da shida ga watan uku shekara ta 2016 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a darasi na 93 yau za mu tashi darasi na 93 a cikin wannan littafin albarka na akamun jana'iz wa bid'aha da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na Ihya Sunna da ke kofar Nasarawa a birnin Kano Najeriya a yau insha Allah ta'ala ƙara sautin a yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan hadisi wato na uku akan bayanin da muke yi dangane da menene mamaci zai amfana da shi bayan ya mutu sai muke magana akan ɗansa salihi ɗansa na ƙwarai idan ya aikata aiki na kwarai to uban zai samu lada kinan muna tattaunawa ne akan yiwuwar ɗa ya yi wani abu na alheri bayan baban shi ko mahaifiyarsa ta mutu kuma Allah isan masa da ladan amma muna magana ne akan ɗa kaɗai ko ya kaɗai banda aboki ko yaya ko ƙanwa ko kuma inna ko goggo hujjojin da suke nuna haka a salis hadisi na uku an abi hurairah radiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ونمتن ياتي و من زم الله صلى الله عليه وسلم بابانا يا متو يا بدوكيا ولم يوصي به وصيا فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه شن idan na yi masa sadaka shin wannan sadaka za ta yi masa amfani ta yi masa kafara ta kankare masa zunubinsa ta kankare masa laifinsa sannan kuma Allah zai ba shi lada a matsayina na ɗansa idan na yi masa bayan ya mutu ƙala na'am annabi ya ce ya eh, kwarai kuwa hadisin musulmi ya rawaito shi da nasa'i da ibn maja da bai haƙi da imam ahmad kinan wannan shi ma yana nuna mana da uba zai mutu bai yi wani abu ba da yana da damar ya yi masa wani abu a cikin wato kwanakin da suka saura bayan ya mutu kenan ko dai a iya yi masa a cikin dukiyarsa amma kada ya wuce ɗaya bisa uku ko kuma shi ɗan ya duba a cikin dukiyarsa abinda Allah ya bashi ya yi wa uba kuma wannan hadisin yana nuna mana ashe mutuwa ta kan iya zuwa ta riski mutum bai shirya ba bai kimtsa ba kawai ba tare da yayi wasiya ba kawai sai ya mutu tun daga sunan waɗannan duka mutuwa suka yi basu wasiya ba kuma wannan yana nuna mana lalle akwai buƙatar mutum ya samu ɗa salihi ɗan ƙwarai ɗan albarka masha Allah ta tabarakallah wanda idan ma har mutum ya mutu ɗin to ɗan zai yi tunanin bari ya masa wani abu aikin alheri kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata yana daga cikin ribar iyaye da suke da shi akan 'ya'yansu bayan sun bar duniya ya zamanto 'ya'yansu nan sun musu wani aiki na kwarai aiki na alheri ka yi wa mahaifinka don kai ma naka 'ya'yan su yi maka bayan ka mutu arrabiyun hadisi na hudu ƙarin hujja akan wannan hadisin abdullahi dan Amur. yace innal as bin wa'il as-sahmi awsa an yutaka anhu mi'atu raqaba fa ataqa ibnuhu hisham 50 raqaba wa arada ibnuhu amr an yu'tika عنه الخمسين الباقية قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوسى أن يؤتق أن يؤتق عنه مئة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك وفي رواية ولو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك أخرجه أبو داود في آخر الوصايا والبيهقي والسياق له وأحمد والرواية الأخرى له وإسناده حسن حديثي نقول حديث عبد الله بن عمرو يتي العاص ابن وائل السهمي karku manta sunansa abdullahi ibn amr bin al-as ko yace al-as ibn wa'il sami yayi wasiya a yanta masa wato bayi guda ɗari Allahu akbar kaji yace in na mutu ku samu bayi bayi bayi bayi ba ɗaya ba ba biyu ba a cikin dukiya ta ɗari duk ku yanta su ku da su 'ya'ya halattattu kar ku manta da falalar 'yan tabawa babban aiki ne na kwarai aikin alheri fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba to wannan dattijo cewa ya ayanta masa ɗari to ɗansa hisham sai yawa da hamsin ya yanta masa ɗaya ɗansa amru sai ya yi nufin bari ya kammala masa sauran hamsin ɗin ya cika wasiyar wancan ya yi hamsin wannan ya hamsin shine ɗari sai ce amma gaskiya ba zan yi ba tunda manzan Allah yana raye bari je in tambayi annabi alaihi salatu wassalam akan wannan hukunci saboda akwai 'yar matsala shi uban ba musulmi ba ne shikenan ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon Allah babana ya yi wasiya a yanta masa bayi guda ɗari ɗan uwana Hisham ya yanta masa guda hamsin saura masa hamsin shin zai iya yanta masa su manzo Allah sai ce kash innahu law kana musliman fa'atabtum aw tasaddaqtum anhu da a ce baban nan naku musulmi ne sai kuka yanta bayi a gare shi ko kuka yi masa sadaka aw hajjtum anhu ko kuka yi masa aikin hajji balagahu zalik to da ladan zai kai masa a wata riwaya ya ce falau kana aqarra tauhidi ina ma da baban nan naku aqarra bit tauhid ya tabbatar da tauhidi ya yi furici da tauhidi fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'u zalik idan kai mai azumi na bakance ko kuma kai mai sadaka wannan zai masa amfani wannan hadisi abu dawuda ne rawaito shi a ƙarshen kitab wasaya da imam al kuma jerin hadisin nasa ne da imam ahmad ɗaya riwayar ma kuma tasa ce da isnadi ingantacce mai kyau a nan guri yan uwana abin da ke nuna mana ashe mutum zai iya yi wa mahaifinsa wani aiki ko da bayan ya mutu ashe uba ko da bai aikin alheri ba albarkacin 'ya'ya da ya mallaka 'ya'ya da Allah ya bashi na kwarai na kirki insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan yaya za su yi masa amfani in sun yi masa aikin alheri sannan kuma wannan yana nuna mana wannan gara basa ta shafi gara basa ta shafi musulmi ne kawai duk wanda ba musulmi bane in kafiri ne to sai a yi ba magana to jama'a waɗannan hadisai guda hudu da muka kawo ga baki ɗaya suna goyon bayan ɗa ya iya yi wa mahaifinsa wani aiki na kwarai bayan ya bar duniya ko ka tona masa rijiya ko ka gina masa makaranta babanka bayan ya mutu ko ka ɗauki nauyin wasu marayu ka rinka taimaka musu da sunan Allah ya kai ladan wa babanka ko kuma ka tafi wani wuri ka je kai da'awa ka taimaka mutane da abincin da za su ci da za su sha da sunan Allah kai na damu babanka duk Allah zai wannan shine ribar haifayya kuma anan ne zaka tausaya wa mutumin da ya gama rayuwarsa ba shi da da ko ba shi da ɗaya? to wannan abin suke tunawa suke shiga cikin damuwa kaga yanzu in Allah ya sa mutum yana da yana da iyali kuma yana haihuwa kaga insha Allah akwai alheri to kuma nan zaka tausaya wa mutumin da yake yana da 'ya'ya amma duka ba na kirki bane kwarai a nan za ka tausaya wanda ya tare 'ya'ya ‘ya'yan nan ba salihan bayi ba ne da ake faɗa ko wataƙila ma gaba ɗaya bai ɗora su akan harkar addini ba Allah ya bashi yaya amma ya dora su akan neman duniya kai je ka kasuwa kai ma tafi kasuwa kai je ka aikin banki kai je ka aikin kamfani kai tafi ƙasa kaza kai aiki kaza kai je ka kaza duk ya ne su duk ya raba su neman duniya kawai gaba ɗaya don kasu wulakanta a duniya ya yi kyau amma baka musu tarbiyar addini ka nuna musu muhimmancin ka ba kai a matsayin ka na uba cewa su taimake ka bayan ka mutu to nan ne mutum zai ciza yatsa ya ga yayi hasara lokacin da nadamar ba za ta yi masa amfani ba kuma wallahi yan uwana ina gaya mana wallahi Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa wallahi babu wani mutum ɗaya daga cikin mu face wallahi yana da bukatar a taimaka masu bayan ya mutu magana ta gaskiya ba wanda baya bukatar taimako bayan ya mutu a cikin babu shi shi yana da kyau mu yi abin da za mu mutu mu bari zai yi mana amfani daga cikinsu akwai 'ya'ya salihai don me mutum zai zo ya karar da rayuwarsa gaba ɗaya 'ya'yansa ya dora su akan akan harkar duniya bai dora su akan lahira ba kuma don me uba zai zauna bai nuna wa 'ya'yansa muhimmancin kansa da kansa ba ta kamata 'ya'yanka su san idan ka mutu lalle kana bukatar agajin su taimakon su kuma wannan abun in ba a je makaranta aka karanta ba yaya wani ɗa zai iya ganewa cewa yana da kyau ya tallafa wa babansa ko da baban nata ya tafi agoci shi ne amfanin samun ɗana ƙwarai wani yaro ya zo shi salihi ne amma baban fasiki ne Allah ya fahimtar da ɗan addini sosai amma yana kukan zuci da damuwa akan abin da ubansa yake shi a taimaka mai da shawara ta ce babansa baya son sallah ce kaga ba zan yi wa mahaifina karya ba ce wallahi malam baya sallah sai lokacin da ya ga dama ko in yana cikin mutane yayi amma muna lura da shi a gida baya sallah ga bala'in alaka da bokaye kuma ya ta kokarin fada da ni saboda ina zuwa masallaci ko ina da addini ko ina da akida wuce a taimaka mai da shawara yaya zai da mahaifin nan nasa to kaga wannan yaron ya zama masa wata garkuwa ta musamman tun anan duniya kafin ya mutu wallahi yaron ya ce da kaina nake zuwa in sa shi a ɗaki in yi taimai nasiha wallahi ya ce wallahi haka nake da wani da ina jin tsoro ma ni yanzu na zama wala ma jin tsoro kawai karanta masa nake in masa bayanin babu wannan abin da ake bai kamata ba kana ta mana zagi a cikin unguwa wani kuma uban neman mata yake shi kuma dan kammalalle salihi a zahiri su jama'a samun da alwaladu salihu yana da amfani ma malamai suna cewa wannan ana yin tanadinsa ne tun gangini ran zane tun daga neman aure duk wanda yake so ya samu alwaladu salihu dan da zai jin kansa dan kirki dan da zai taimake shi dan da ko bayan ya mutu zai ta yin aiki alheri yana ta tura masa Allah kai masa lada to wallahi tun daga neman aure aka ce ka je ka nema wa ɗanka uwa ta kwarai ka nemi matar kirki abu gaggawa kada kyau ya dame ku kyan halitta dirin halitta kada ya dame ku wannan abin da annabi ya faɗa ya ce fasfar bi ta dini din nan ta ribace naka to wallahi za ka ribata da shi ka iya samun yarinya ba ta da kyau a ido haka ba ta da kyau amma tana da aƙida tana da mutunci tana da addini tana da kamala tana da tarbiyya tana da ibada wani ya ce na auro matata da na shigo da ita gida mahaifina ya zo gaishe mu da ya ganta sai ce kai wannan yarinya da ka aura ba ta da kyau ya ce wallahi kawai sai ne ta fita a raina ya ce amma yarinya nan tana da ibada ga sallah a kan lokaci ga karatun alkur'ani ya ce kullum na tashi da daddare sai dai inganta a tsaye kuma ban taɓa cewa yi kaza ko dan me yasa kika yi kaza ba ga alajabi. yace wallahi wannan abun kawai sai na ji gaba ɗaya kuma a duniya ba abin da nake so irin ta yace haka nake zaune da ita amma akwai kyawawa wanda za ka je ka aura ba kyau ba ba haske kake so ba ba kwalisa ba da rawar kai duk akwai masu shi ai za ka je ka yi amma kuma za ka biya haraji ba ta da addini kwata-kwata abin da ya dame ka din na addini na sallah na waye waye da sauransu sam ta rikici da ita akan abin da bai kai ya kawo ba ta ita gamsu ta ce ita gaskiya fa aqida ku ba ɗaya ba gaskiya ni aqidan ba ɗaya karka ta kura mu zaman aure na zo ni karka mai da ni ya ta dole wallahi ka suke gaya musu fazfar bi zati dini taribat da. kuma yanzu ma alhamdulillah matan ma yawancin su ba ne aiko kwarai kuwa haka Allah ya kawo wani juyin juhani yanzu shekaru ne na cin indomi da ya taliya ko ba gaba ne ba ko ko ba ta da kyau ma za ka tamu ƴaƴan ƙauyen ma za ka su masha Allah Allah yanzu ma sun gane ƙauyukan suke tafiya su je su lalumo ba san haske wanda ƙurar birni ba ta buge su ba so addini yana da muhimmanci idan kuna neman masu addini shine zai sa matan su rinka kula da addini amma ka je ka auro matar da take gata gata nan ba ta da aiki sai kallo kullun kallo talabishin ne a gabanta kallo sai kida matar aure da jin kida da rawa a'udhu billah ba tarbiyya ba sallah kan lokaci ba ta zuwa makaranta wani ya je ya sai form ya biya kuɗi ya ba da uniform ya biya kuɗin registration ya sai littafi ya komai ce to wanci fa makaranta ranar asabar ta cewa to labaran je ba ya buga ya buga ya bata wata daya ina ta kizo ya kara mata sati biyu ta kizo ya da kara mata wata ce ta ba ta da ra'ayin islamiyya kuma ba wanda isa ya sa ta je islamiyya haka ta gaya masa karara shine wani zo wurin hedimastan makaranta ya ce aka ramka Allah da Allah na zo ne a damun da kuɗi na saboda ta ki zuwa sai aka ce ai nan refundable ne aiki eh Allah ya sauke ku nemi masu addini da samun addinin ne zai sa ku samu alwaladu salihu idan ka samu wacce ta kware ita za ta tarbiyyantar maka da ɗanka ya zama tarbiyya yana da addini sannan shine kuma zai resulting bayan ka mutu sha Allah ta'ala kuma ɗanka ya rinka taimakonka akwai daɗi kwarai a ce mutum bayan ya kwanta daga baya yana da masu taimakonsa to idan kun fahimci wannan hadisan to bari mu shiga kuma fafatawar malamai da ɗauki ba daɗi akan shin wai dole sai ɗa kaɗai shine zai iya yi maka aiki abin ya isa maka ko ku abokinka ma zai iya yi ko yayanka ma zai iya maka yanzu dai ku rike magana da shi yake da hakkin shi yake da damar shi ne shari'a ta ba shi damar ya yi maka wani aiki ban da addu'a ya yi maka wani aiki kuma Allah kai maka lada amma duk wanda ba da ba to akwai alamar tambaya to bari mu je shi qala shaukani fi lailil awtar imamu shaukani ya faɗa a cikin wannan babban littafi mai kyau na lailil awtar sharh muntaqal akhbar yace wa ahadithul تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل إليهما ثوابها ويخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لهوق الصدقة من الولد فقد ثبت أن ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص وأما من غير الولد فالظاهر من الأموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها طيب إمام الشوكاني الله مسرح ما yake cewa hadisan nan da muka karanta na wannan babi suna nuna cewa lalle sadaka da ɗa zai yi Allah ya kai ladan wa uban shi lalle ɗa yana da daman da zai yi sadaka ladan ya isa ga iyayensa bayan sun mutu kuma ko da iyayen ba su yi wasiya ba ko da uban bai ce a yi ba ko da mahaifiyar ba ta ce a yi ba in dai ɗaya musu sadakan Allah zai kai ladan za su samu ladan Allahu akbar yanzu yanzu na a kasuwa kana zaune sai ka cire naira ɗari sai ka ba mai bara ka ce gashi kika ce Allah ka kai wa iyaye na ladan ka raba musu yanzu yanzu nan wani ƙauye ana neman za a yi masallaci haka maka lissafin masallaci ne na ƙauye duka duka bai wuce ci dubu ɗari da hamsin ɗari biyu ba sai ka je ka gina ka ce ya ubangiji ladan masallacin nan gaba ɗaya ka kai wa iyayena yanzu yanzu na anzo ana neman taimako za a yi kaza za a yi kaza sai ka ɗauka ka ka ce ya Allah ina fatan wannan abin da ne ka isar da ladan da iyaye na a cikin kabarinsu ya ce waɗannan hadisai suna kewance wannan aya ɗin nau laisa lil insani ma illa ma sa'a kamar yadda muka yi bayani sai dai hadisan ya ce sai dai hadisan ba su nuna wani abu ba illa sadaka ne ɗa yake iya yi Allah ya kai wa uban ko ya kai wa uwar kuma da Allah ya ce wa Allah ya lil insani illa ma sa'a mutum baya da wani abun da zai samu ladansa a wajen Allah sai abin da ya aikata sai sa'ayinsa ya ce ya tabbata cewa anna waladul insani min sa'ihi ɗanka ayyana yana daga cikin aikinka don kai ne sababin samar da shi a duniya so idan Allah ya hankaltar da ɗanka ya san muhimmancin bayan ka mutu ya yi maka wani aiki na alheri to idan ya yi din Allah zai kai maka don yana daga cikin sa'ayinka so babu buƙatar wani taksisi a kan wannan ya ce to amma wanda ba ɗanka ba fa وأما غير الولد غير الولد وأما من غير الولد wani ya yi sadaka ba ɗanka ba Allah ya kai maka ladan in ji imamu shaukani fazahiru min al'umumiyyatul qur'aniya idan muka ɗauki wato gamammun maganganu na alƙur'ani annahu la yasilu sawabuhu ila almayyiti lada fa baya isa zuwa ga mamaci in ba ɗansa bane yayi mai sadaka idan yayanka yana da kuɗi ya je ya maka sadaka ko ya gina maka masallaci ko ya gina maka makaranta lada ba zai je ba sai dai ya ba wa ɗanka kuɗin in ya ga dama ya yi maka yarka innarka dole sai ɗa haka imamu shaukani ya faɗa sai har in an samu dalili karara da ya nuna tabbatar haka din ko kebance haka din ina gaya mana ina maimaita mana ya Allah ka ba mu tafiya a sa'a muna fa da buƙatar a taimaka mana bayan mun mutu a mana wani abu na alheri zai iya yiwuwa fa mutum ya zo mutuwa ta same shi ya tafi a kuskure ya tafi ba a sa'a ba tsautsayi ya sa watakila yana cikin wani zunubin ya mutu ko kuma bayi da wani aikin alheri da yawa da yake da shi na lada a ranar tashin alkiyama ba ba a kyautar lada wannan ɗanka da zai yi maka a nan duniya yanzu kafin ya mutu ne idan ya mutu a kiyama wallahi wallahi idan ɗanka zai gani a idansa a ɗauke ka a tura ka a jahannama ɗanka yana kallo ko yanka suna kallo wallahi daidai da lada ɗaya ba za su ɗauka su baka ba a duniya ne fa za su iya baka To ka yi ƙoƙari ka yi musu tarbiyya tun wannan rana kafin ta zo yau mai fidul mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه باب ونودع zai tsaya maka a kiyama kowaye shi ya dauki lada ya baka shi ya kamata a yi rayuwar ta tona manya lalle ka gina ɗanka akan aƙida ba daidai ba ne kana alu suna ɗanka yana bid'a ba daidai ba ne kana zuwa karatu kana samun karuwar imani da kusantar ubangiji kuma ka bar ɗanka baka jawo shi ka ɗora shi akan wannan hanya ba ta yadda yau idan ka mutu zai tafa maka muna da rauni akan bin Allah muna da rauni akan ibada muna da rauni akan karatu muna da rauni akan zikiri wallahi muna da rauni akan abubuwa masu tarin yawa yan uwana so mu yi wa kanmu tanadi wannan ya'yan da kuke musu tanadi su a rayuwarsu na duniya abin tausayi ga dan adam akan kalla kullum hankalinsa a tashe yake bari ya je ya nemo kuɗi ya sai filaye ya samu kangaye kango kango yana kewayewa yana sa bakin gida yana rufe yana yi wa ƴaƴansa tanadi wai dan idan ya mutu su samu gurin zama yana tanada jari yana ajiye wa ƴaƴansa yana musu tanadi amma abun mamaki su kuma 'ya'yan ba su yi wa ubansu tanadi bayan ya mutu yanzu har wani account ma ake budewa nan wa ake ban labari akwai account da ake budewa na yara ƴaƴanka ko guda nawa ne zaka yi zaka je ka bude musu wani account wanda ba za ka iya dauka ba za ka dauki kuɗi a ciki ba kawai zuba asusu ne zaka rike musu a banki duk ka bude da sunansu da hotunansu idan kana so zaka yi wa danka aure daga nan zuwa shekara goma sha biyar to tun yanzu sai ka je ka bude masa account duk wata kana jefa yan dubu ɗaya dubu biyu in ka dan samu wani alheri kana dan jefa masa account ɗinsa ne in kana so ka sai masa mota akawun ɗinsa ne in kana da yarinya kana so zaka yi mata aure kuma kai talaka ne baka da halin da zaka yi mata aure take to sai ka je ka bude mata akawunt kana dan zuba mata kuɗi a cikin ka ko a rinka dan yanka maka dan dubu uku dan dubu biyu da ɗari biyar tun tana yarinya tana dan firamare duk muna ta musu tanadi amma kuma ba mu koya musu ya za su yi mana tanadi mu kuma idan mun mutu ba tun yanzu muna ta yi wa 'ya'yanmu tanadi za mu musu ɗinkin sallah za mu kala kaza za mu biya musu kuɗin makaranta za su je su yi jam za su je su yi za su je su yi neko za mu tura su ƙasar waje za su yi karatu ai ina ina yana tanadi ne ina musu kaza kana yi musu tanadin duniya amma kuma baka ce su yi maka tanadin kai kuma in ka mutu me za su taimake ka da shi ba iyaye kaga mutum yana da wadata yana da hali amma baya kula da iyayen shi baya iya taimakon su matarsa ta fi morarsa akan uwarsa matar kaga babban mutum mutum mai kima mai daraja sai bar iyayensa su wulakanta wallahi mala wallahi wani idan kaga dukiyar da yake da ita ko mulkin da yake da shi idan ka je kaga mahaifiyarsa yadda take ko kaga mahaifinsa yadda yake sai ka rena shi sam alamar ɗa bai yi albarka ba kenan amma wanda yi albarka to ubansa a gabansa yake mahaifiyarsa a gabansa take bai da wani abu a rayuwa sama da ya tsaya kula da su kana nan kana zaune Allah zai zo raba ka da su sai bayan sun mutu za ka zai yaka ka yi da na sani Ba shi nan ana ta maimaitawa wannan ɗaɗin da ya da uba alaƙarsa kai ne kaɗai idan ka zo kai masa wani aiki za ka iya cicciɓa shi ka tura shi watakila ya mutu in ba sa'a ba zunubi ya mai yawa ma in ba a yi masa wani abu ba wuta zai tafi ashe ɗa zai iya zamantowa sababin ya shigar da ubansa aljanna tun daga nan duniya in yana yawaita aiki alheri da wannan kudin da kake diba. kana sayan tiket kana Visa kana ba da dala dubu dubu dubu kaza wa 'ya'yanka kanana har da wanda yake yanzu ya fara tafiya ka tafi da su kun tafi dubai kun tafi america kun shiga canada kun tsallaka kun shiga gabon daga nan kun tafi ina ne kun shiga china kun tsallako kun biyo ta kuwait wannan yawace yawacen da kake yi dan uwana bawan Allah Allah ya maka albarka da zuwa kai kaje ka samu wani ƙauye ka haɗa wannan kuɗin ka gina wa babanka da mamanka masallaci kamsu salawat suna ana sallah Allah yana kai musu ladan wallahi da ya fi maka wannan yawace yawacen da kake yi. amma ka tsaya kai tunani don Allah duk shekara nawa kake kashewa kanka da iyalinka a yawace can da kake yi da kayan luxury na jin daɗi da morewa sannan kuma nawa ka kashewa ma'aifanka da suke kwance a kabari ai za mu iya kashewa mu kuɗi ko to nawa kashe musu wani Allah bai ba shi haihuwa ba je ya aure ya samu mata ta zo ta fara haihuwa saboda tsabin murna Allah ba shi kudi ya ba shi mulki ya ba shi kaza ya ba shi kaza ya ba shi kaza tun daga wannan haihuwar da yake ta ballagazar da kudi akan wannan dan da ya haifa kudi kudi kudi kudi har ana neman a sai masa fili na miliyoyi a gina masa gida yaro karami ko yarinya karama ya kamata mu nutsu ya kamata mu san me muke kafin nadama ta zo ta riske mu ranar da nadama ba ta da amfani albani ya ce kuntu wa hadha huwa al-haqq alladhi taqtadihi al-qawaid al-ilmiyya anna al ala umumiha wa anna as-sawab anna sawab as-sadaqati min alwaladi ila alwalidi li'annahu min sa'ihi wannan shine gaskiya wanda ka'idoji na ilimi suke tabbatarwa wannan ayar a dunkule tana nuna mana cewa ladan sadaka da waninsa idan ɗa ya yi wa uban shi ko mahaifiyarsa Allah yana isar da ladan li'anna wani sa'ayi dan ku yana cikin sa'ayinsa bi khilafi ghairil walad amma saɓanin wanda ba ɗan shi ba الباني يتي لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها هكذا قالوا الميت فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا للأمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة ويظل ما أداها داخلا في الأموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور وذلك لأمرين albani yake cewa wannan dai abu na farko abun da shaukani ya tabbatar shine da zai iya yin aikin alkhairi ya tura ya isa wajen mahaifin shi ko mahaifiyarsa amma duk wanda ba ba to ba haka bane yace to sai dai imamun nawawi da waninsa sun nakalto ijma'i cewa sadaka takan iya amfanar mamaci kuma ladan ya isa wajen mamaci kula da wannan magana nawawi yace Allah masa rahama an yi ijima'i in an yi wa mamaci sadaka yana samun lada kaga nan gurin ba magana ɗansa ne ya masa ko ba ɗansa ba to kuma yace ijma'i shine albani yake cewa atlaquhu <coughs> sun ce mamaci lam yuqayyiduhu bil walid basu ce uba ba basu ce da yana iya yin sadaka Allah ya kai ladan wa uban shi ba sai aka bar shi a bude kaga wannan wata kofa ce da za ta iya nuna cewa a ah, ashe kowa zai iya yi wa kowa sadaka kuma ladan ya kai kai za ka iya yi wa abokinka sadaka Allah ya kai mai lada kai ma za ka iya yi wa yayanka sadaka Allah ya kai masa lada a bisa wannan magana ta imamun nawawi da ya da awal ijma'i to da wannan ne kuma wasu daga cikin malaman suka makale suka ce a a ai ba ma sai magana da ba yanzu nan in ka ya mutu zaka iya zuwa kai sadaka Allah ya kai masa ladan a bisa wannan zance da Imam Nawawi ya ce ijma'i to kaga an haka ne ai gaba ɗaya ya rugurguje maganar da muka yi ma gaba ɗaya ko to bar mu ji me amsar da albani zai bayar yace to fa in sa hadal ijma' in dai wannan ijma'i da imamun nawawi ya faɗa ya inganta sahihi ne to kaga akwai alamar an fara zungurar magana kenan kenan ijma'in nan fa da awa ce bata inganta ba kenan in har ya inganta to ya zama shine zai zama to yana yin taksisi da wannan gamammiyar magana da aka faɗa wanda imamu shaukani ya yi nuni a kanta abin da ya shafi sadaka sauran al'amura kuma za su shiga ويذل ما عداها داخلا في الأموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوها من العبادات الواني يتي كاي ni faɗina da shakka kan wannan maganar ijma'in ban yadda ba ban amintu ba to albani Allah maka rahama shi ma Allah masa rahama to bari mu za a yi الأول يتي سبب دليلي كما هكا نفرقو أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة كما حقق ذلك العلماء الفحول كابن حزم في أصول الأحكام والشوكاني في إرشاد الفحول والأستاذ عبد الوهاب khallaf a cikin littafin sa kitabun usul al-fiqh wa ghayrihim ila dhalika al-imam ahmad fi kalimatihi al-mashhurati fi ar-radd ala man idda'a al-ijma'a wa rawaha anhu ibnuhu abdullah ahmad fi al-masail yace kun ga maganar ijma'i da ma'anarsa ta usul a yaren malaman usulul fiqh ba zai taɓa wa ya tabbata ba fi ghairi masail allati ulimat min ad-din bid-darura a cikin wani matsalar da aka san su a addini da a matsayin larura matsalolin da suke larura ne tilas ne dole ne malamai su san su su tattauna da su to ba a yin ijma'i akan matsalolin da ba wannan ba kamar yadda malamai masana fikihu masana usulu suka faɗa irin su ibn hazam a cikin littafinsa usulul ahkam na ba da shawara ɗaliban ilimi a kokari a mallaki waɗannan littattafai da kuma imamu shaukani a cikin littafin irshadul fuhul wannan manya manyan littafin usulul fiqh ne da kuma babban malami abdul wahab khallaf a cikin littafin sa usul fiqh da wasu su imam ahmad ya yi nuni ga wannan a cikin wasu kalmomi da ya faɗa sanannu da yake raddi ga wanda yake da awar ijma'i su abdullahi dan gidan imam ahmad ya ruwaito kama albani yana so ya ce wannan magana da imamu nawawi ya faɗa cewa an yi ijimai akan wannan to gaskiya ba haka bane dalili na biyu yace annani سبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها ووجدت الخلاف فيها معروفا بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده فحسبنا الآن أن نذكر بمثال واحد وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة مع أن الخلاف فيها قديم معروف وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم كما سبق تحقيقه في المسألة 87 ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله تعالى الباني كنا كاسم المال مالي akwai karatu sun yi bincike suna kan bincike ba su daina yin bincike ba malam sa duk wata matsala ta ilimi idan an faɗe ta a duniya karance ta suke daga da waje har ya kai matsayin da albani irin su nawawi Allah musu rahama za su yi da'awar ijma'i akan abu su bi shi albani din ya bibici matsalar ya bi ta daki daki dalla dalla sai ya tabbatar shin akwai ijma'in ko dai akwai kubutar baki ne ya ce to ina so in sanar da ku masu karatu sabartu kasiran min al-masail allati naqalu al-ijma'a fiha ni fa na bibici da yawa daga cikin matsalolin da su nawawi suka yi da'awar ijima'i a ciki fa wajadtul khilafa fiha ma'rufan in ba an ce an yi ijma'i kenan an hada kai akai ko ba ka bane yace sai kuma gashi na samu sabani akan wannan matsala din sanannen abu ne ma akwai sabani ma a ciki ba magana ijma'i yace kai akwai matsalar da ake cewa an yi ijma'i sai in samu ra'ayin jamhurin malamai ala khilafi da'wal ijma sun ma saba wa ra'ayin ijma'i yace in na ga dama fa da sai in kawo muku misalai masu tarin yawa amma littafin ko zancen zai tsawaita har ma in fita daga abin da nake so in tattauna muku kun ga yanzu ana magana ne akan akamul jana'iz yanzu ma mun shiga wani <laughs> mun shiga wani babi ko duk yana da alaka da mutuwa ne tunda ana magana akan idan mutum ya mutu menene abin da zai iya amfanin sa ko ba ka bane amma kowace matsala an kawo ya kamata a feke ta dalla dalla yace in naga dama zan iya kawo misalai amma kada mu fita daga kan abin da muke kai ne yace to amma duk da haka zan ba ku misali guda daya dan nuna muku cewa wai yanzu fa so yake fa ya kore kar a shigar da wani wanda ba ɗa ba su nawawi sun Allah masu rama suna da ra'ayin shigar da waye ko wanda ba ɗa ba ma zai iya yi wa wani sadaka Allah kai mai lada albani ce a annasi abin da ya nuna ɗa to za a iya ba da matsala wani ce to bayan an yi jima'i ma an ce ma kowa ba zai iya yi to shi ne yake so ya nuna maka wannan awar ijma'in ba koyaushe ne in an ce an yi ijma'i ake sallamawa ba akan iya bincika a samu akasin haka yace gashi nan ya yayi nakalin ijma'i akan wata matsala Allah masa rahama cewa sallar jana'iza la tukrahu fil awqatil makruha wai ba ba makaruhi bane a yi sallar jana'iza a lokutan da aka haramta ai kun san mun karanta da ku a baya ba kowane lokaci ne ake sallar jana'iza ba ko lokacin da rana take fitowa lokacin da rana ta raba tsakiya ko ba ka bane an hana a yi sallar jana'iza a wannan lokacin a yi to amma sai ga wata magana ta imamun nawawi ya ce an yi ijima'i ba laifi ba ne a yi sallar jana'iza a kowane lokaci ka lura an yi ijima'i an yi ijima'i to yaya maganar hadisan da suka zo suka ce kar a yi sallah a lokaci kaza da lokaci kaza ya za a yi su albani ya ce to sai na zo na duba na san cewa bincike nuna mun cewa annal khilafa fiha qadimun ma'ruf sabani akan wannan matsalar cewa kada a yi sallar jana'iza a lokaci kaza da lokaci kaza sanannen abu ne daman can ma malamai sun yi sabani to ya za a ce an yi ijimai a yace kuma sai na bincika na ga majority mafi rinjayen malamai ba sun tafi ma ne akan kishiyar wannan ijma'in da aka faɗa ma'ana majoratin malamai sun tafi akan cewa bai halatta ba a yi sallar jana'iza a waɗannan lokuta da shari'a ta haramta kama sabaka taqiqu fil mas'ala kamar yadda bayani ya gabata a matsala ta 87 yace za mu kawo muku wani misali nan gaba kadai insha Allah ta'ala to kaga wannan yana nuna mana cewa maganar cewa an yi ijima'i ya halatta wani zai iya yi wa kowane mamaci sadaka kuma Allah kai masa ladan lalle wannan abun akwai ta cewa kuma akwai gyara kuma jama'a ya kamata ku sallama wa albani fa Allah ya masa rama lokacinsa ne yayi yayi abin da yayi Allah ya bayyana abin da ya faɗa aikinsa ya tabbata karatu a wurin da dattijan nan ba magana karatu karatu dai shine rayuwar gaba ɗaya a karanta tarihin albanin nan a san waye albani inda mutum zai tashi yana neman matsala matsala da yake nema a cikin wani littafi sai ya karanta littafi mujalladi goma sha biyar yana neman wata matsala guda ɗaya yana hawa tsani a labararinsa har tsani yake hawa don ya ɗauko littafi ba ni da kai ba littattafan mu iyakan filan mu suke shi gaba ɗaya ɗakin littattafai ne ya hau tsani akan tsanin nan kafin ya ƙarasa littafin da zai ɗauko a sama a hanya sai ga wani tafi a kokarin bude shi sai tsaya sai ya karance shi tas ya ajiye shi sannan ya tsallaka da ya faɗa littafan suna na a jami'ar madina islamic university of madina lokacin da ya rasu ni na shiga ni na je na ga littafan albani sai ka zubar da hawaye gaba ɗaya littafan sun yi baki saboda karatu baki sun buku an tattaɓa ga biro ga fensiri shi ya ta jan layi duk inda ya karanta wata magana akwai wani gyara sai ya ta aliki a jiki in yi an kawo wani hadisi bai inganta ba sai maza maza ya rubuta ya ce kala irin wato karatu na cin kaca yake littattafan suna nan a Islam university of madina har yanzu idan koyo in ka je madina kana shiga babban labirarin su babban labirari a tsakiyar jami'a yake ko umra ka je ana zuwa ziyara ka ce da Allah a shigar da kai aina kutubu Sheikh Nasiruddin Al-Albani za a nuna maka kanta kanta kanta iya ganin ka ga sunan sanan ga rubutun sanan na hannu ga talikin da ya kai makarancin mutum ne fiye da yadda kake tsammani rayuwar gabaki daya a karatu ta kare tun yana yaro sana'arsa gyaran agogo yace abin da yake tsaye da shi karatun nan sai ya fita ya je ya gyaran agogo kuma ga sana'an nan yayi idan ya je gyaran agogo ya dan samu abin da zai ishe shi ya ci abinci sai ya rufe shagonsa kuma ya ya kware yace ce ne ni akan gyaran agogo <laughs> duk agogon da ya gyagara sai a bashi sana'ar hannu da annabi ya faɗa din nan sana'a mai albarka har yanzu a tarihi idan ka je kasar su zaka samu shagon wurin da yake ya sai da agogon ko yake gyara agogon amma sana'a ce in yayi ya samu dan abin da zai ci sai ya rufe sai kuma gobe in ya zo ya bude ya gyara ya gyara a biya shi ya rufe sai ta tafi labirari sai ta makaranta so ya mutu Allah ya masa rahama da littafi a kirjinsa haka aka ce da littafin Abu Dawud a kirjinsa yana karatu ya mutu su albani su ne wanda tafiya idan zai yi daga nan zuwa daga nan zuwa zuwa wata unguwa ko daga nan zuwa wani gari akwai ɗaliban da dama musamman suna bin sa karatu ake ba a tafiya a banza daga nan kamar misali daga nan zai je brigade sai ɗalibi ya bi shi ko sai sa littafi yana karanta yana mar sharhi yana karanta yana mar sharhi idan kuma ya sauka a motar kafin ya je inda zai je karatu ko fatawa ai ko ko lacca ko na abu shi kuma ana tafatawa ana tambayi ana ta rikodin haka rayuwar ta kare gaba daya kullum harkar ilimi ne fatawa yaya zan kare da kaza zan kare da kaza to ba mamaki dan yayi bincike ya gano abubuwa na ilimi Allah ya ganar da mu malam yace wa zahaba ba'dhum ila qiyas ghayr walidi ala alwalidi ala alwalidi wa huwa qiyasun batil min wujuh akwai mutanen da suka tafi cewa wai ai za a yi kiyasin wanda ba uba ba akan uba ba an ce da zai iya wannan uba ɗansa ne kawai zai iya zai iya zai iya masa ba ko ba ka bane to wasu suka ce ba za a tsaye da uba kaɗai ba har kowa ma zai iya shiga kawai ya ce wannan ya saba wa ka'ida kenan wannan yana nufin kowa zai iya zuwa ya wa kowa aikin alheri Allah ya kai mai lada ya ce na farko annahu mukhalifun lil umumiyyat al qur'aniyya ka qawlihi ta'ala wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ghayriha min al ayati allati allaqat allaqat al falaha wa dukhul al jannati bil a'mal as salihah ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره بخلاف غيره يا زعي قياس ونم أبا أبا ne kadai zai iya cin تنسى ɗansa ya masa wannan amma ba za a shigar da wanda ba uba ba yace da dalilai kamar haka na farko dai ya saba wa ka'idar Qur'ani gamammiyar magana ta zo a cikin alkur'ani wa man yatazakka fa inna ma yatazakka li wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi duk wanda ya tsarkaka yayi aiki na kwarai yayi dan kansa kaga aka ce yayi dan kansa kaga ana nufin kayi wa kanka ba wai kayi wa wani ba to ya saba wannan da wasu daga cikin ayoyi da suka rataya samun rabauta da shiga aljanna da yin aiki na kwarai ai an ce mana duk wanda yake so ya samu rahamar ubangiji to ya aiki cewa kai ka zauna wani ya maka cewa akai kai wannan matsalar daɗin ma da uba dan an samu dalili ne da hadisi da manzan Allah ke cewa dan mutum yana daga cikin aikinsa yana daga cikin sa'insa da Allah ce wa Allah lil insani illa ma sa'a cikin suratul najm wa anna sa'ahu yawm sawfa yura so maganar a buɗe kofa kowa zai iya yi wa kowa ibada Allah ya kai masana don wannan ba haka bane dan kar ma wani ya zo ya buɗe wannan kofa a mai da abun kuma harkar kasuwanci ko ba haka bane ba yace babu shakka mahaifi yana kokarin tsarkake kansa ta hanyar tarbiyyar ɗansa ya tsayi da kansa akan ɗansa tsayuwar tarbiyya da ya yi akan ɗansa ɗin nan ba yana da lada ba shi ya wahala akan tarbiyyar ɗansa so babu mamaki dan an ce ɗansa ya yi masa aikin alheri Allah ya kai masa lada kai da ba kai kai wannan ba wancan ɗan da ba naka bane ba ka tarbiyyantar da shi ba dan me zai zo ya maka aiki Allah ya kai maka lada shi ma dan akwai sirrin dan shi uban shi ya wahala akan shi ko bai masa komai ba shine sababin zuwansa na duniya da haka shi yasa aka ce idan ya yayi masa aiki Allah yana kai masa lada so maganar bude kofa a ce wai kowa da kowa wani zai iya wani aikin alheri a kar wani ya ce wai malaminsa ko shehin sa ya mutu bari ya je gina masa tafkeken masallaci Allah kai ma lada ko kai ma ladan akawun ɗinka zai dawo bare tafi nasa ba dan ku kai ba dan sa abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada da kuskure ko tujuma insha Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi